A Nijar matan kubli ba su da yawa, maza na amfani da addini ne domin su hana matan su fita daga gidajensu. Dr. Cekura Wasa, kwararra ce mai taimakawa a sashen koyar da ilimin halayyar zaman jama'a na tsangayar adabi da kimiyyar dan adam a jami'ar Abdu Mummuni da ke Yamai. Al'amarin matan da ke kubli ya shahi jihohi musamman ma na maraɗi da difa. Misali a ɓangaren maraɗi 'yan mata da dama ne ke yin talla domin taimaka ma uwayensu da ke kubli. Wannan kuma wani al'amari ne da ya danganta da matsayin mace a cikin addinin musulunci. Ana aiwatar da wannan al'ada ta kubli ne ba tare da matsi ba. Macen aure na amincewa ne ta jingine incinta na zuwa da dawowa. Misali a Maraɗi wata mata da bata buƙatar a bayyana sunanta ta shaidawa wakilinmu Muhammad Mamman cewa tana jin daɗin rayuwar kubli. Mun hiso mutum ka zamna gidanka kuma inda mijinka yake ki zamna ki zamna in ya hana ka ka hannu to kaman in wani bai da lahiya haka muna hita ko in an yi aihuwa muna hita ko mu ta ziyara ganin dangi amma haka nan banza banza ne ba mu hita sai dai wata matar da ta yi zama cikin wannan hali ta ce ta rabuwa ta yi da mijinta saboda ba ta iya hankurin zaman kubli kubli dama da mazaje suke yi ba su so ka heta kuma sannan su ba su taimaka maka da komi to mu gaskiya saboda Allah da annabi ba mu da lokacin da za a ci a barin mu heta kuma sannan wata ran abincin da za ka ci daga tuwo kullum sai tuwo in ka ci shinkafa ma ka dama sai ka kara kuɗi ka dawa dalilan da ke sa wasu maza su sanya matansu kubli sun haɗa da buƙatar kula da matan nasu da kuma milkarsu kamar yadda masaniyar halayyar zaman jama'a ta bayyana Wani al'amari ne da nake ganin cewa ya shahi wani gungu na maza inda ke son mallakar matansu. Al'amari ne wanda ke wakana a Afirka. Dr. Cekura Wasa, kwararra mai taimakawa a sashen koyar da ilimin halayyar zaman jama'a, ta ce al'adar kubli na kan hanyar dusashewa, inda ta kara da cewa matasan yanzu ba su yarda da kubli.